Masu kallon mu barkanku da zuwa shafinmu na maradi TV. Idan kai ko ke sabon zuwa wannan shafin ne, dan na alamar subscribe. Kuna kallon Kannywood Update ne a shafinmu na maradi TV. Wanda suka ɗauki nauyin kawo muku shi wannan shirin a shafin namu na maradi TV su ne Haske 247. A ranar 21 ga wannan watan da muke ciki za a fara haska kayataccen fim ɗin nan mai suna manyan gobe. a shafin haske 247 ku dai ku garzaya domin sauke manhajar haske 247 a kan wayoyinku domin kada a bakwa a baya kamar kullum za mu fara da godiya ga daukacin mutanen da suka yi subscribe a shafinmu na maradi tv tsofaffi da sababbi na kasashe daban-daban maradi tv na godiya da fatan alkhairi a gare ku a ci gaba da subscribe mun gode tsaka da gudanar da bukukuwan sallah gidan aje namun daji da ke jihar kano wato gidan zu ya samu tagomashin halartar mutane da dama shi dai gidan zu ba wai namun daji kaɗai ake zuwa kallo ba akwai wasannin da ake gudanarwa kamar wasannin gala da kuma wasanni da jaruman fina-finan hausa ke gudanarwa a lokutan sallah da ma lokuta baki ɗaya. hakan ya sa hukumar gidan zu ta tara kudade kimanin miliyan 6.8 sai ga shi kash an yi shuka idon makwarwa a inda wani gwaggon biri ya wuf ba su ankara ba ya shiga ɗakin da suke ajiye waɗannan makudan kudade da aka tara ya cinye su tas kuma ya kora da ruwa amma fa in ji cewar hukumar ta gidan zu masu kallon mu me ra'ayinku dangane da wannan batu wasu dai sun ce wannan gwaggon biri kamata ya haɗa shi da wannan hukuma ta efcc wasu kuma sun ce a haɗa shi da jami'an tsaro muna jira ra'ayoyinku san za so ki kasance ɗaya daga cikin 'yan matan da duniya za su ringa zancen su za ki so ki sa 'ya'yanki a cikin makaranta mai tsada sannan zan siya miki gida da mota da miliyan 45 ki buɗe jari idan har za ki amince mijinki a wuri to kun dai ji wannan batu amma oga idan kai ne aka zo maka da wannan albishir ya za ka yi da uwar gida ke kuma uwar gida ta wace fuska za ki kalli wannan abin hmm. ranar 16 ga watan 6 ne shekarar 2019 rana ce da ake mata take da father's day wato ranar iyaye maza ta duniya hakan ya sa jaruman kaniwood daban-daban suka saka hotunansu da iyalansu a shafukansu na sada zumunta musamman shafinsu na instagram wannan babbar rana ce da majalisar ɗinkin duniya ta ware ya zama rana ce ta iyaye rana ce da dole ne mu gode wa iyaye saboda iyaye wato su ne suke yin abubuwa daban-daban domin a samu zaman lafiya a cikin al'umma iyaye akwai babban aiki a gare mu domin nunan duka iyaye ne iyaye waɗanda suke da iyalai da kuma iyaye waɗanda suke shugabanni ne na al'umma to wannan zamani da ya zo yanzu lallai na bukatar wato sa hannun iyaye sosai da sosai kamar yara waɗanda suke shiga waɗansu al'amura marasa daɗi daga ƙarshe muna yi wa ɗaukacin mutanen da suka yi subscribe a shafinmu na maradi tv fatan alkhairi a ci gaba da subscribe a kasance tare da ni a wani shirin na Kannywood Updates Rufaida Idris Muhammad Gawuna. Mun gode. Haske 247 Haske 247 wani application ne da zai baku damar kallon sabbin fina-finan Hausa. a waya ka ko a waya ki ko a waya ku ta tafi da hannunka wato waya hannu